Sa'idu. Sa'idu. Kai dan ina ne? dan maraban maska. Maraban maska cikin garin maraban maska ko ko? yamma da ita. Yamma da maraban maska. Eh. Tsakaninka da Allah ya kuka da wancan me ya gaya ba. Wancan cewa ya je mu koro a ya koro mutane. Eh? A koro mutane. A koro mutane. Eh a kawo mutane ba. Za a kawo su. Za a kawo su mu Eh? Gida. ku Eh. Ɗauko su za a yi koko da sunan da nafin koko. Eh mana. eh ɗauko su za a yi sunan da kina ba? da sunan da kina eh yana da bindiga ko bai da bindiga yana da yana da tsakaninka da Allah kai ni ma ga Allah yana da ita tsakaninka da Allah yana da bindiga ko ba tsakanin na har ga Allah yana da ita yana da ita eh. da me da me yake yi da kuma shawa yana da kinahin din nan eh kaji abin da yake yi mun buge ka ah. mun zage ka ah. mun ci ma mutunci a'a ah. tunda muka kama ka ba abin da kan gore ka tsakaninka da Allah ka da Allah ba abin da Allah da zaka mutu za mu haɗu gaban Allah abin da muka tambaye ka muna so ka gaya mana tsakaninka da Allah ka da Allah ya ce muku ku zo za ku tafi ku je ku e, yi mutane kai na haga Allah mm. kani na haga Allah ya ce mu ya aliyu a kamun mutane da sunan kilahi yana da bindiga guda nawa bindiga su guda uku ne bindigunsu mm. a daba yake a daba wani daba yake na mai daro mai daro mm. cikin garin mai daro a mm. daji daji mai daro daji mai daro yamma da mai daro yamma da mai daro nan yake nan suke ajiye su nan suke ajiye su yanzu nan gidan shi inda za a za mu je za mu samu bindiga tsakaninka da Allah kani na har ga Allah nan da yanzu tun da wancan kanin nashi ya abin nan ya tafi gida eh. da ƙarhi. da karhi yau da ya tafi gida eh. shi ne zai je ɗauke su ya kai su ta tuni ya kai su mai dawo eh. amma a daren jiya ya so za ku je eh. ku yi aiki ah, a daren jiya bai so mu je ba yawan shekaru da daren yau daren yau nake ma magana daren da muka kama ku yanzu eh daren da muka kama ku ne ya ce za ku ta yi aiki bindigon shi na gida eh. ya ce ku shirya za ku tege aiki da daddare eh. haka ne haka ne mun yi ma shari. mun tambaye ka dan kai mai sharri mun ma mun buge ka ba bugan mun zage ka ba mun ci ma mutunci ba ci Tsakanin ka da Allah kake faɗi yana ɗaukar eh. bindiga kan yana ga Allah yana yin jiki na da wani wurare da wani wurare kake ji to shi ne ban san daga inda yake zuwa ba kuma daga nan kuma amma so nawa kuna tafiya kai da shi ni ban taɓa tafiya da shi ba tsakanin na har ga Allah sai dai zo ga ma sai dai zo ga ma in ce mai ban zuwa alhamdulillah ya sunanka sa'idu sa'idu eh. sa'idu a sa'idu usman to alhamdulillah za mu ƙara ma tambaya ta biyu alaikum rahmatullah wato akwai manya-manyan darussa da ya kamata a ce yan wada talakawa an ɗauka musamman marasa masu ƙarancin fahimta Eh, game da wannan gagarumin sha'ani da aka gudanar a jihar kano kamar yadda ake faɗa dama wato a ƙasar nan a kowane katugori na mutane da lokacin da wata munasaba ta tashi aka ga sun ije bambance-bambance da rashin jituwa da ke tsakaninsu sun zama uwa ɗaya uba ɗaya talaka ne shine a kowane lokaci be ƙaunar kansa be ƙaunar ɗan uwansa yake jin ƙiyayyar ɗan uwansa a can cikin kokon zuciyarsa kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara cutar da mu kwarai da gaske siyasa ba hauka ba ce a wurin su su bambancin siyasa it just like kaman kaya ne wannan ya sa fararen kaya wannan ya sa green ɗin kaya wannan kaza after all duka kaya aka sa kawai kaloli ne ya bambanta kuma wannan ina fatan ya zama darasi ga wato musamman matasa waɗanda suke siyasa ta rashin hankali siyasa suka ɗauki siyasa kawai ita ce a yi sharri a yi ƙage a yi zage-zage a yi cin mutunci you bai a bright ba kusan me Allah ta'ala ya ya tanada muku a nan gaba ba wayannan abubuwan da kuke yi a yanzu wallahi zai cutar da ku a nan gaba kai ko ba wani abu ba zai cutar da iyalanku yanzu dai akwai akwai irin maganganu ko wasu abubuwa da za ka yi a yanzu wallahi nan gaba aka kunna wa matarka ko aka kunna wa 'ya'yanka wannan kaɗai ya isa ya zame maka abin kunya a ce yau ga ubanku shine yake wannan eh, wato yake wannan rashin kunya yake wannan bambadanci yake wannan sharri yake kage duka da sunan siyasa siyasa ba hauka ba ce yana da kyau ku waye ku yi abu akan a bisa a bisa tsari a bisa ilimi a bisa abin da zai amfanar da ku a rayuwa sannan abu na biyu eh, za ka ji mutane zai ta cewa wai dama Kwankwasa yana da irin wa'annan yara zuka zuka ko wani abu makamancin haka ai ba shi kaɗai ba duk kusan manya ga zage da lokacin da aka yi aure suka suka ta tunanin ma ina yaran da suke ko wani abu makamancin haka abin takaici ne. duk wani abu da za ka gani na rashin kunya na tambada na zubar da tarbiyya za ka ga da 'ya'yanmu ne talakawa na tabbata waɗannan yaron ko a gaban su ka zagi uban su wallahi sai su kalle ka maka dariya saboda ba layin da aka tsora su ba kenan an nuna musu su mutane ne masu mahimmanci mutane ne masu kima duk wayewa da ya kamata wannan da yariya likita ce kuma na tabbata kila ba a ƙasar nan ta karatu duk wani wayewa da kake tana tana da shi amma luka kalli rayuwar elito mutane ba zanta ba sai yanzu ne abin ya bayyana kai hatta 'ya'ya mazan ma ba kowa ya san su ba a ce wai dama wayannan yaran kun ku sani ko wani makamancin haka saboda haka sun kimanta 'ya'yansu amma kullum talaka da shi da 'ya'yansu su ne a wulakance su suke ƙara wulakanta kansu suke ƙara kaskantar da kansu wallahi sai ka mutunta kanka sannan wani zai mutunta ka sai ka daraja kanka sannan wani zai daraja ka for those of you da kuke kuke kokarin zama sai kun zama ku influencers kun zama celebrities musamman mata wato ita mace iya shaharanta iya kaskancinta ita mace in dai shahara ba wani abu ba bane akan abin da eh, zai amfanar da mutane a addinance ko a duniyance kaskanci ne a tattare da ita kuna ganin yadda suke killace 'ya'yansu amma ku ku ne kullum a tambaɗe a duniya kai Allah ta'ala ya kiyashe mu Allah ya sanya alkhairi a bisa wannan aure da aka yi da sauran auren raki da ake yi Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya ba da zuriya tayyiba wayanda kuma ba su yi ba Allah ya kawo da ɗan baya Allah ka haɗa mu da mataye na gari matayen mu Allah ya haɗa su da mazaje na gari Allah ka ba mu zuriya ba ga baki daya Allah ya taimake mu Allah ya mana jagora ga baki daya Assalamu alaikum mutanen Najeriya gaba ɗaya koko in ce mutanen mani duniya gaba ɗaya ina muku barka da warhaka suna na Hajiya Hafsat Zaria ne mutum ne Zaria ce kun gani yanzu a haka wallahi ban ma da lafiya amma saboda magana da ke cina a raina na sa yaro na nan ya nuna min yadda zan yi magana duniya ga baki ɗaya ta ji ni kun gani na ban san yadda ake tiktok ba tsakani na da tiktok in shiga in bude in kalli abin dariya in yi dariya in yi nishaɗi shine amma saboda wannan magana da ke ci na raina na kira yaro na ce ya nuna min yadda zan yi magana a yi postin ɗina mutanen duk duniya ya je kuma ina fatan ubangiji Allah ya sa wannan abin da zan je har gurin gwamnan Sokoto domin wannan magana zan yi ne akan Hamdiya Sidi Sharif kun gani nan ban ma da lafiya wallahi tallahi ina kwance ne amma da abin nan yake ci na a rai saboda kun gani nan kun gani ruwa ake samun ma bani da lafiya abin nan na damuna to saboda haka magana tsakani da Allah gwamnan Sokoto ka zalunci wannan yarinya ka zalunce ta iya matukar zalunta ka zalunce ta wannan yarinya faɗan gaskiya ta yi bata zage ka ba kafin ta bayani cewa ta yi shin ya za ji idan an tsallako gidanka aka kwanta da matarka ta sunna a gabanka ci maka ta ya za ji ta ce ya za ji idan an kwanta da diyarka a gabanka ya za ji kafin ta faɗi duwai isa wani magana yadda ta yi ka ta ce kai mutum ne musulmi ne kuma mai adalci kuma Allah ya ɗora maka wannan shugabanci a ka ta ce kana da zuciya a ƙirjinka to abu ɗaya ne wannan abin yana min ciwo a raina wallahi na ji zafi saboda nema uwa ce ni ma na haifa ina da 'ya'ya ina da 'ya'ya da suka fi fiye hamdiya to saboda haka gwamna ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah idan ma ka manta ne bari in gaya maka tuna sheka in kuma ka sani ne to bari in ƙara gaya maka ka ji tsoron Allah idan babu kotun nan akwai kotun Allah wallahi ko shekara ɗari za ka yi a duniya gwamna sakwata sai ka je ka haɗu da Ubangiji. Amma abin da nake so ka tuna kafin ka je ka haɗu da Ubangiji nan ka tuna ta yaya wani irin zama za ka yi a rayuwar cikin kabari idan an haƙa ka. shin za ka iya amsa tambayoyin da ubangiji zai yi maka sai Allah ya tambaye ka tukuna akwai tambayoyi a cikin kabari ta ya za ka yi ka ɗauki wannan yarinya ka ce bari a je a kama ta ta faɗa maka gaskiya shin yanzu duniya babu gaskiya kenan babu wurin da za a ya fito fili a faɗi gaskiya in an faɗa sai a ce sai a kama mutum a kulle hamdiya ba 'yar kowa ba ce inda yar masu kuɗi ne kai baka isa ka ɗauke ka ka kama ta saboda kaga ba ta da kowa har ka ce an bada an ce belin ta wai aje dubu ɗari biyar na ji ko menene menene to abin da nake so gwamnati Sokoto ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah wallahi ko shekara dubu za yi ko shekara miliyan ɗaya za yi a duniya ko mun abin ka sai ka koma gurin Allah kuma abin da ka shuka wallahi shi zaka girba mulki ne Allah ya ɗora ya baka ka sani cewa kai ba ma maganan hamdiya ba shugabancin nan da kai ka sani cewa Allah sai ya tambaye ka ya ka bukata ya ka gudanar da abubuwan da kai duk da jama'a idan ka zalunce wani sai Allah ya fi musaki balantana wannan yarinya dan ta fito ga mutane nan masu yin laifuka ka kasa komai sai dan wannan yarinya idan kuskure ta yi kana iya sawa ka ce a kirawo ta a mata magana a gabanka a cikin sirri ka nuna cewa ba midiya za ta shiga ta bayani ba ya kamata ta zo ne ta yi a cikin sirri ta baka shawara haka ya kamata nasiha ake bukata ba wai haka ba amma gwamnan Sokoto ka ji tsoron Allah ni magana nan da nake yi da kyar nake yi abun na ci na are in ban faɗa bane ba zan ji daɗi ba wallahi saboda na rasa ta inda zan bullo in bi wannan magana shi yasa na sa yaro na yanzu nan ya buɗo min magana da nake ina yi ciwon kai nake yi yanayi mun amma ka ji tsoron Allah ina ta ƙara gaya ma ka ji tsoron Allah gwamnan Sokoto ba duniya bane Allah ya baka dama ya baka dama ka ji daɗin duniya ka ji ka sa babban riga kai komai ka shiga ana maka wu wu wu idan ka tashi ka mutu ba za a kai ka da wu wu ba idan ka tashi ba za a sa maka jiniya ba wallahi ba wani likafani na, wani shugaban da ya kai naira miliyan ɗaya da za a je a siyo likafani da za a ce a sa maka likafanin da aka sa ma talaka na naira ɗari ko naira saba'in ko ɗari uku wallahi duk girman ka duk abin ka shi za a sa maka gwamnan sokoto kuma ba za a ɗauke ka da dukiyar da ka tara ba shin wai duk wannan abin tunanin baya zuwa maka a cikin zuciyarka gwamnan sokoto baya zuwa maka a tuninka irin wannan rashin tunanin da ba kwa yi shi yasa imani baya zuwa a gare ku da kuna irin wannan tunani to wallahi imani zai zo a a a'a duniyan kawai kuke nema kun manta da cewa duniyan babu matabbata yau gobe ne in an zauna yau din nan yau kana cikin duniyan gobe zaka bude idan ka yi gari a wani sabon rayuwa to saboda haka ni wannan magana na faɗe ta na kuma ji daɗi a sanyi a zuciyata Allah ubangiji ya sa ya je har gare ka har gare ka ka ji wannan na ga gane ni nasiha ne maka na ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah duk abin da kake Allah na tare da hamdiya Allah kuma tare da kai kan kakin kanka kuma yana kallon duk abin da kake yi ya baka dama ne gwamnan Sokoto Allah ya ara maka lokaci ne amma da yake dama shi ubangiji ya ce wanda yake so ya shirya da shi shi ke sa shi ya gane da sauri har ya shiryu ya gane abu wanda bai so wanda kuma ba zai shiryu ba a zai bar shi ya fa yin abin da ya ga dama ya saboda ubangiji ya ji dadin kama shi to saboda haka gwamnan Sokoto ka ji tsoron Allah ba za ka yi wannan dan komi bane kar ka yi danni kar ka yi dan faɗan magana mutane ka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala da ya dasa maka rai ya dasa mu Hamdi ya rai ya dasa min rai ni da nake maka da kai assalamu alaikum